Ashadu annaka qad ballagta risala wa addaita al-amana wa nasahata al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadi wa jazakallahu anil islam wal muslimina khaira to annabi zai ce wa alayka salamu wa alai za ku ji can gaba ya ce dinda kuka yi min sallama kuka yi min salati salatin ku yana isowa in kun min sallama kuma zan amsa Allah zai dawo min da raina na amsa wannan sallama to wannan jin daɗin cewa kawa annabi sallama ya amsa maka to abubakar yana kusa radiyallahu anhu sai ka matsa ka ce assalamu alaika ya abubakar ni siddiq sai ka matsa ka ce assalamu alaika ya umar al-faruk sai ka wuce ka gama jin daɗi ya kara makalla ka je kawa annabi sallama tsakaninku da yadda yake kwance bai fi mita biyu ba kawa abubakar sallama kawa umar sallama wannan ai me za ka biya kai kanan gurin akramu yasa na ce da ka sauka a madina to duk kuɗin da ka kashe na aikin haji da na umara akramu kalla an biya ka har da ƙari ko nawa ake kashewa a je umara za mu kashe mu je insha Allah dan mun san kadira a maka kadira a madina to magana ta ƙare in dai Allah ya karɓi wannan ziyarar taka kai sallah a masallacin annabi za a ninka so dubu kawa annabi sallama ya maido maka salamu alaika ya rasulullah ya ce wa alaika salam kamar yana nan ne fa kaje kace masa assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam tunda ya ce mu muna itikadi abin da ya faɗa haka ne cewa in kai masa sallama za a dawo masa da ransa ya amsa maka muna itikadin wannan cewa nawa annabi sallama to ya maido mun. ka je kawai annabi sallama ya maido maka kuma dan ma wanda ba samu damar su ce Allah sarki ni na rasa yadda zan yi je annabi ce ko ina kuke ku yi min sallama akwai mala'ikun da Allah ya ajiye masu iso min da ita aina ma kuntum fa sallu alayya fa inna salatakum tabluguni ko ina kuke a duniya ku yi min sallama ku yi min salati salatin ku yana isowa akwai mala'iku da Allah ya ajiye masu kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yau fa a duniya mutum kaza ne suka yi maka salati mutum kaza ne suka yi maka sallama me yafi wannan daɗi kana musulmi wa sallu alayya kun ji ba ku ta min salati wanda ya ce ya rasulullah kamar ni na da bukatu in ta gaya wa Allah bukatu na ne ko kuma in taimaka salati kawai in aje bukatun sa'an su in shi ita in ce in sanya rabi ɗaya bisa uku ya ce in ita. in sanya rabi ya ce in ita. in sanya duka ya ce to duk damuwar ka sai ta yaye bisa ta kaka cewa Allah ba ni yaya ba ni kuɗi ba ni kaza kawai yi ta salati kakka faɗi buƙatar kawai ka zauna ka ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad Ali Muhammad, kama barakta Ala Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك Hamidu مجيد kai ta maimaita kai ta maimaita har bacci ya dauke ka kan ma ka faɗi bukata ana. nan in ce ya rasulallah ni ina da bukata lokacin da nake gaya Allah bukatan in ko in taimaka salati ya ce kai ta salatin sai ce to duk damuwarka Allah zai yaye maka kuma duk bukatar ka zai biya maka ibnu qayyim a cikin littafin sa da akan falalar salati ga annabi jinawul afham fi salati ala khairul anam a cikin littafin yace addu'a in kana so ka san iya addu'a ma fa wani dabara ne iya addu'a yace in za ka yi addu'a fara yi wa annabi salati sai kai addu'a sai kuma ka kuma yin salati yace to addu'ar da ta faɗo tsakanin salati da salati wannan addu'a ba ta dawo ba a da da ita yace duk wata bukata za ku gaya wa Allah ya tsare ta sai kun min salati sannan zai buɗe muku kofa da ka mutum yana wa annabi salati zaka ganshi cikin farin ciki sai ka ɗauka kuɗi gare shi ka ɗauka miliyo gare wala jin daɗi ne kawai yana wa annabi salati sai Allah ya dinga yaya masa damuwa yana cika masa zuciyarsa da farin ciki wani za ka ga kuɗi ga wadata ga komai amma sai ce malam ni na rasa bana jin daɗin kuɗin bana jin ya kashe malam barke da yawa annabi salati da istighfari da karatun alqur'ani da sadaka samu wani farin ciki sai Allah ya ma damuwa man farraja an muminin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wanda iyaye ma wani damuwar duniya Allah za zai yi masa ta duniya da lahira samu wani yana cikin damuwa ka ce me yake damun ka ce wallahi bukata ta yau ta dubu biyar ce bala duk masifa ta akan dubu biyar ne sai ka haka karkace ka ce to ga biyar din ya yi murmushi ce kai amma fa da saka ma da alheri wato ka nemi bakin wani ya maka addu'a ya fi kai da kanka ka yi duk abin da za a ce jazakallahu khairan kai da abin da za a ce Allah saka ma da alheri kai da abin da za a ce Allah ji kan iyayenka ka yawaita masu yi maka addu'a ka yawaita masu yi maka fatan alheri ka yawaita masu yi wa iyayenka addu'a saboda in Allah bai karɓi na wancan ba zai karɓi na wancan amma alheri zai jawo haka shine nan malai ke cewa annabi alaihi salatu salam a wani hadisi yace sallu wa sallu alai fa inna salatakum tabluguni haisu kuntum wato kana na a ƙauyen ku a lokal gama ɗinku a cikin ku? kana zabga a annabi salati salatin yana kaiwa sa kaga daren juma'a da ranar juma'a lokaci ne da ya kamata a ce akalla ka ware awa guda kawai ka kashe wayarka ka fita daga social media ka kashe wayarka kawai ka shiga ɗaki ka zauna kawai kai ta kwarara annabi salati kakka kirga ma nawa kake yi haka da bukatun kirga wanda kake a gurin sa kirgagge ne ba ya ce na yi dubu ka a'a kawai kai ta yi kai ta kai ta har bakin ka ya saba kuma ka saba da yi wa annabi alaihi salatu wasalam salati ko ka saba da ambaton Allah to za ko bacci kake sai ga bakin ka yana motsa yana yi ga bakin ka yana motsawa abinda ka saba wa kanka shine yake zame maka al'ada wata ran ko kawai sai kana wancan da kawai ka barke da salati ko ka barke da karatun qur'ani ko ka barke da hailala an ya saba da surutu da gulma da ashar sai ka ji kowa taron sai ta subuce masa a cikin jama'a sai kawai ji sai na yi ka tokoro na sake baki to ya saba Allah ka tsare mana imanin mu rahu abu dawud da isnadin hasan